Thunder Blows Online TV. Thunder Online. To yanzu akwai wata babban magana ya ba da wa'adin wata guda duk wani wanda abba ba a jihar Zamfara ya hito ya ɗuwa garin SWAT. Kuma in ba a ɗauka ba ikirara. Kuma na magana za a rusa mashi gida. So yanzu kana ganin idan aka fara rusa gidajen manyan mutane a jihar Zamfara don ba su yi rantsuwar barantar da kai ba kana ganin an biɗi zama lahiya. ai ni abinda nake kalla shi gwamna ya dai faɗa ne maybe irin ka yi tafiya ne ka dawo kana da wata tsaraba ta magana wadda ka zo da ita ta siyasa sai ka faɗe ta domin ah, cewa ka nuna ma sauran 'yan siyasa cewa ga kafa ka dawo amma ba wai don yana nufin maganar da ya ba don maganar da ya ba da gaske ke a ah, ba da gaske to ai magana ba ta da maganar ai ba inda ai kowace magana ne akwai inda za ka laɗe inda doka ta baka dama kana da dama a dokance wanda zaka ai ba zaka kirkiro magana wadda kasancewa baka da wata madogara a doka amma gwamna ne ya ce kuma zai rusa gidanka in baka rance ba kana ganin bai yiwa ah, zai iya yiwa a kama karya ba amma wannan mulki ne na demokradiya a a demokradiya bai yiwa rusa gidan wanda kirin na tsawa a bai yiwa bai yiwa a demokradiya ba a yi haka nan yana gwamna yana gwamna kuwa to yanzu ya ce daga aligo sau har kasa me kake ganin zai faruwa in su aligo sun ka kasa daukar rantsuwa ba abin da zai faru na gaya ma ni ina nan kan magana ta cewa gwamna dai ya dawo da tsaraba bashi ta maganganu domin ya yi dogon shako ba a yi maganganu na siyasa ba yanzu ya dawo su ne ya su ba gaske yanzu ai kowace irin magana akwai inda za a kalle ta akwai maganganu wayanda akwai inda ma'aunin da ake auna su ko kuma akwai muhallin da ake dora su wayannan maganganu mu a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu kuma waɗanda suke sun san tsarin dokoki kuma mun san haƙƙin ah, tsari wanda doka ya ba kowane ɗan ƙasa hmm. to muna ganin cewa maganganu ne waɗanda kawai na siyasa waɗanda shugabanni duk abin da suka ya fito a bakinsu suna da dama su faɗa. Tonda Blowers Online TV. Tonda Blowers Online.